Karamar hukumar Zing da ke jihar Taraba na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke kan gaba wajen yawan masu ɗauke da wannan cuta mai kare garkuwar jiki. Kuma a lokacin da na ziyarci babban asibitin karamar hukumar, Miss Hanna Z Hamla, shugabar ma'aikatan jiya a asibitin, ta shaida min cewa tabbas an samu raguwar yaɗuwar cutar. Ko da yake a wasu lokutan alƙaluman na yi musu kwan gaba kwan baya. Wani lokaci muna samu yana karuwa, wani lokaci um, muna samu yana raguwa. Ms. Hanna ta danganta fuskantar wannan matsala da yadda wasu daga cikin masu fama da cutar ke ƙauracewa ci gaba da karbar maganin rage kaifinta duk kuwa da wadatarsa da zarar sun fara murmurewa daga motsewar da suka yi a baya. Abinda masu iya magana ke cewa aikin banza wai an datsa wa kare ciyawa. Magani na inda ka fara sha, zaka gane abubuwa na cikinka ya koma noma kana mulmulmulmul kana putin on weight to wani zai gani haka inda baya ji kamar science wanda da yana ji shi zai gani kamar ko ya kare ne eh, sai su daina sha A nata bangaren Amy Sange, shugabar sashin lura da masu dauke da kwayar cutar ta HIV a babban asibitin karamar hukumar Tazin cewa ta yi abin da ya fi ci musu tuwa kwarya. shine yadda ake samun mafi yawan waɗanda ke kamuwa da ƙwayar cutar a baya-bayan nan daga ɓangaren mata abinda ta danganta da nokewar mazaje wajen fitowa su je gwaji. A takaice dai gwaje-gwajen da muka yi a watan hudu muna da mutum ɗari da goma sha bakwai. Mata sukan fi yawa. Ko duk mazan ba su fita ne kowane lokaci mun ga idan ka gan an yi test an ga a cikin ɗari an ga ishirin sai a gan goma sha biyar mata biyar kuma maza so haka ne abin yake charity duniya ɗaya ce daga cikin 'ya'yan ƙungiyar masu ɗauke da kwayar cutar mai kare garkuwar jiki da suka sadaukar da kansu wajen wayar da kan al'umma kan mahimmancin sanin matsayi dangane da kwayar cutar eh to muna bangaren adherence wuraren da lokacin da in an kama mutum sabbi zan nuna musu yadda da su sha magani da illolin magani da abinda magani ke so da abinda magani baya so da inda kuma da su zaman da rayuwarsu eh muna kokari kam amma kuma ka san yanzu zamani ne ta bace garin kaji ka gan zaka giya ma dan wanka zofa ko kuma gashi gashi zai ga kaman wani abu ne daban so mun fi so da mun gan dai mutum ma yaya ma ya zo da kanshi ba mu ne mu jawo shi ba shi ke zai gan kaman kana suka yada shi ne shi yasa wani lokaci yana dan bamu wuya amma kaman zuwa ko irin wani lokaci outreach a kauyuka haka yawa wuri ne muka fi jin daɗi sa yayi wannan to sai dai wani abin sha'awa shine yadda a karamar hukumar ta zin aka samu nasarar rage yawan jariran da ake haifa ɗauke da kwayar cutar ta HIV inda ko a watan afrilun da ya gabata jarirai uku ne kacal aka samu ɗauke da kwayar cutar daga cikin 43 da aka haifa a babban asibitin ƙarshen rahoton kenan Nurado Suleiman, Arafai Hausa daga ƙaramar hukumar Zink, jihar Taraba a Najeriya.